rahotanni da ke fitowa daga jihar yobe na nuni da cewa an samu ambaliyar ruwa a garuruwan mashuwa da jajere da shanga wanda aka ce har ma yayi sanadiyar mutuwar wata yarinya yar shekara biyu da haihuwa wannan ambaliya ne da aka ce ya kuna sakamakon ruwan sama da aka yi ta kwararawa kamar da bakin kwarya wanda ya ruguza gidaje da dama da kuma ya halaka wasu dabbobi a cikin waɗannan garuruwa honorable ciro mabuba dai ne dan majalisa mai wakiltar mazaɓar jajere a majalisar dokokin jihar yobe wanda kuma ya shaida min tawaye tarho yadda wannan abin ya wakana da kuma irin halin da al'ummar nan suka shiga kamar haka Kasan halin da ake ci yanzu gaskiya yawancin mutane masu ƙananan karfi dama ana cikin halin kunci da yake kasan jihar yobe allah ya jarrabe mu da wannan bala'i na rashin tsaro bara ma mutane ba su samu suka yi noma ba yawancin. kuma sai ya fita da safe ya je ya kalito kafin ya kawo iyalansa wani abu sannan kuma gashi an wayi gari gidan da kake zaune ma halin da mutum yake zaune ma ya zo ya rushe an zo an fita an rasa ma inda za a je a shiga to kaga wannan ba garamin matsala bane da yanzu mutanen garin jajerin muke ciki to kamar akwai wani asarar rai da aka yi lokacin da asarar rai da muka je a kusa ta yarinya da shekara biyu wanda aka ce a cikin ruwan Allah ya mata sanadi tare su kamar kun kiyasin gidajen da wannan ruwa ya ruguza za su kai kamar nawa gaskiya yanzu ba zan iya ce maka gidaje nawa ba don mun shiga da masu a wanda za su je su yi a asisin su kiyasta dameji da aka yi kuma ba mu samu shiga garin ba in ba gaskiya mun samu ko kole kole ba a nan lokacin a shiga garin ban san ba zuwa gobe ko jibi ko ruwan Allah zai sa ya dan ne ya so a shiga a sani yanzu duk wanda ya ce kiyasin hasaran da aka yi na dukiya gaskiya ba za a iya faɗan gaskiya ba ah. kuma kafin nan ma gwamnati yanzu ta ce a nemi kayan masarufi na gaggawa a taimaka wa mutanen da abin ya shafa amma duk da za mu kira da har gwamnatin tarayya ma domin wannan abu gwamnatin jiha kadai ba zai yi ba da gwamnatin tarayya da kuma hukumomi masu zaman kansu da kuma dai masu hannu da shuni duk mai iya taimakawa gaskiya abun a taimakawa mutanen nan ne kuma yanzu a halin da muke tsoron da muke tunanin ruwan bai janye da wuri ba Ah. mutane ba su da hali su fita ko da wani Allah ya kiyaye rashin lafiya ko na haihuwa ko wani abu in za a so a kai mutum asibiti ko potisun ko wani guri gaskiya da mutum a wurin zai zama da wahala. Honorable Ciro Abuba kenan dan majalisar dokoki mai wakiltar mazabar jajiri a jihar Yobe ke bayani game da ambaliyar da aka samu a wasu garuruwa da ke jihar wanda ya ce hakan al'umman wannan yankuna suna buƙatar tallafin agajin gaggawa don kawo musu ɗauki game da irin halin da suka shiga. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya